Tarihin Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour à tous et bienvenue Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Wanda a ciki muke baku labarai da kuma tarihin wasu daga cikin fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Shin ko kun yarda ku zama bayan ƙasar Libya? Ko kun shirya ku saki wani ɓangare na ku da 'yan ta'addar Libya ne? Na tabbatar da amsar ita ce a'a, a'a, a'a. Shekaru kusan 20 kenan da ya bace bisa kafafen yatsa labarai irin su jaridu, talabijin da kuma rediyo. wanda ke sanya tabarau mai launin baki da hular soja irin ta kasar cuba sannan sanye da kaki matasan afirka da dama masu 'yan kananan shekaru ba su san shi ba amma muryarsa na tunatar da 'yan ƙasar chadi masu yawa wani lokaci na bakin ciki sannan kuma na tsoratarwa ko shakka babu hisan habre shine wanda ba za a amincewa da shi ba a fagen siyasar chadi musamman lokacin da ƙasar ke yakin basasa a yau ma za mu kawo muku ci gaban shirin da muka fara ne dangane da shi a cikin wannan fili na tarihin afirka Je remercie la Ina mika godiyata ga kafafen yada labarai lura da irin namijin kokarin da suka yi na sanar da duniya halin da nake ciki lokacin da aka yi garkuwa da ni. Godiya ta musamman ga gwamnatin Libya da ta nuna kwarewa da hazaka har na samu 'yanci. Haka ba zan manta da waɗanda suka yi nasu kokari ba wajen neman ganin an kubutar da ni daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da ni. Na san cewa shugaban ƙasa ya nace ainin don ganin na samu 'yanci a cikin wannan lamari mai sarƙaƙiya sosai. Nous sommes en février Muna a watan Fabrairu na 1977. Bayan shekaru uku, Hisan Habre na rike da wasu turawa uku a matsayin waɗanda ya yi garkuwa da su a cikin yankin Tibet na arewacin ƙasar. A wannan rana ce aka saki mutanen. Wannan saki da aka yi wa turawan uku ya biyo bayan raba gari tsakanin Hisan Habre da ke zama babban kwamandan yaƙi da gukuniwa dai. duk da cewa akwai shiga tsakani da kuma tattaunawar kai har ma da kudaden fansa da faransa ta zuba don a saki mutanen amma haƙar bata cimma ruwa ba kasancewa saniyar ware ko kuma matsala da hisan habari ya shiga a cikin bangaren mayakansa ne ya sa ya ɓace cikin yankin hamada tare da sojojin da ake yi masa biyayya babu wanda ya san inda yake wani lokaci har an fara yaɗa shi ta jiyar cewa ya mutu a ƙarshe dai ya koma ƙasar sudan ne inda ya kafa nasa sansani a babban birnin ƙasar wato khartoum a watan agusta na 1978 ne hisan habre ya sake bayyana a fagen siyasar kasar chadi sai dai a wannan karo fitowa ta mamaki bayan da felix malum ya nada shi minista duk da cewa shugaban na wancan lokaci na adawa ainun da tawayen da 'yan kabilar tubawa ke yi a kasar cewa da kabilar hisan habre tsohon shugaban kasa gukuni wadai shin waɗanne dalilai ne za ka bayar da suka sa habre ya koma bangaren felix malu ko akwai wata yarjejeniya ce da suka kulla Euh, a shekarar 1977 tare da taimakon kasar Libya mun kwace yankunan Bardai da Zuwar. Sai kuma a shekarar 1978 muka fara barazanar kwace Faya Larjo yankin da Hussein Habre ya fito. Ina jin cewa Faransa ce ta baiwa shugaba Mallum shawarar kulla kawance da habre don takawa gusowar tawaye mabirki zuwa kudancin chadi wannan ne ya kai ga kulla yarjejeniyar khartum tare da nada habre a matsayin firaminista amma duk da wannan yarjejeniyar sai da muka kwace fayil harjo har muka fara barazana ga babban birnin kasar injimaina kafin kasar faransa ta kawo dauki Karbar wannan mukami tare da komawa bayan shugaba malum wata dabara ce hisan habre ya yi. Lura da yadda mutanen biyu ke da ra'ayi mabambanta. habre ya samu damar yin magani ga rashin lafiyar da ke damunsa tare da tsara kwararrun mayaka a boye shi dama mutum ne da ke adawa da manufofin libya wannan kawanci da shugaba malum da habari suka kulla ba zai je ko ina ba shugaba gukuni wade menene dalilin saurin raba kaya tsakanin habari da kuma shugaba malum burin habre kawai shine zama shugaban kasa ya rike mulki shi kadai da farko shugaba mallum ya zaci cewa nada habre prime minister zai iya dakatar da gusowar da mu 'yan tawaye ke yi zuwa babban birnin kasar injimena a ƙarshe dai habre ya wa shugaba mallum kadangaren bakin tulu wannan ne ya sa ranar 12 ga watan fabrairun shekarar 1979 aka samu hatsaniya abin da ya ba mu dama a cikin sauƙi muka kame birnin injimena da farko ba burinmu bane kame injimena mun so mu kori habre da mallum su bar kasar ne domin zuwa gudun hijira amma mayakanmu suka ƙi mana biyayya dole muka shiga in injamena amma kuma muna goyon bayan habre shekara ta 1979 ta zama ta shiryawa tsakanin kai da kuma habre kenan shekarar da aka yi ta tattaunawa ta kai goro da kaimari har aka cimma rishiniyoyi a birnin kano da kuma lagos waɗanda suka amince da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya mai suna GUT e a Faransance. Gukuni dai shugaban ƙasa, Isan Habare ministan tsaro, kuma babban hafsan sojan ƙasar mukamin da kullum yake nana nanata matsayinsa a kai. Ko shakka babu ina cikin shiri domin yaƙar duk wanda ya yi yunkurin haddasa matsala ga wannan halattacciyar gwamnati ta riƙon ƙwarya, kuma wanda ya jarraba haka zai haɗu da mu. Cette union avec Bukuni Wede, l'acceptation de cette idée d'union n'est que tactique et temporaire. Ko a wannan karo amincewar Bukuni Wede ya zama shugaban kasa wani sabon salo ne da Habre ya fito da shi, duk da cewa ya san tafiyar tasu ba za ta dore ba. A kullum tunaninsa zai riga samun nasara kan dan uwansa tun wannan shekara ta 1979 ita ce ayar tambaya. kwatsam a watan maris na 1980 an sake raba kaya tsakanin gukuni da habre inda ya iya barki tsakanin su dukan shugabannin tawayen sun haɗe wa habare kai ya koma shi kaɗai a gefe yana faɗa da kawancen dakarun ƙungiyar gukuni wadai da na kanar abdulkadir wadal kamunge sai stil hamad bayan ƙasamin faɗan da aka tafka ne aka samu wata rijiyar ta tsakaita wuta ƙasar chadi na shirin faɗawa yakin basasa A jiya dai ne aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin dakarun Gukuni Wodai da na Hassan Habre. Ya zuwa yanzu ɓangarorin na mutunta jijiniyar Illa ƙara harbe-harbe nan da can a babban birnin ƙasar Injamena. Sai dai wannan tsagaita wutar ga alama na wucin gadi ne. ɗaruruwan mutane aka kashe a wannan fada kamar yadda wakilinmu jaron bonaldi ke cewa ya jiyo daga wani ɗan faransa da ya tsira daga fadan zuwa kamaru yana cewa yakin tamkar kisan kare dangi ne kuma yanzu an fara kamun kafa a ƙasar ta chadi rijiyar tsagaita wutar tun ba a je ko ina ba ta wargaje an ci gaba da kisan jama'a yayin da hisan habre ke cewa kasar faransa na goyawa wani bangare baya cikin wannan yakin basasa lallai bisa takardar kasar faransa ta kasance 'yar ba ruwanmu a wannan yanki amma a zahiri kowa ya san cewa kasancewar sojojinta cikin wannan ƙasa suna taimakawa ɓangaren gokonewade ne da makamai ta hanyar amfani da kogin kusari Don haka ko shakka babu sai in ce Faransa na da hannu wajen taimakawa kowace da ke yakar mu da makamai. Hissène Habré est à nouveau battu avec l'intervention de l'armée libyenne. A wannan karo ma dai an fatattaki dakarun Hissène habre tare da taimakon sojojin kasar Libya wanda ya sake tserewa gudun hijira zuwa kasar Sudan. Yayin da sojin Libya da suka taimakawa Gwagwani dai ya samu nasara ba a shirye suke su koma gida ba. matsin lambar da guguni ke sha ya sa ya juya wajen kasar faransa don neman taimako lura da muhimmancin da ke ga kasar ta fannin soja sannan da batun haƙar ma'adinai domin amincewa da tallafin faransa guguni wadai ya buƙaci ficewar sojan libya daga chadi Ina zaton dakarun Libya za su janye daga mu saboda dama sun zo ne dalilin neman da muka yi musu su taimaka mana ko shugaba Gaddafi a duk taruka na cikin gida ko kasashen waje na jaddada cewa sojojin libya za su janye muddin kasar chadi ta bukaci hakan ko shugaba Mitterrand ya sanar da ni cewa babu wani abu da zai gindaya wa kasar mu wanda sai mun cika shi ne faransa za ta ba mu taimako ko alama bukatar mu ta ficewar sojojin libya ba ta da wata alaka da hulɗar mu da faransa a nasa bangare hisan habre ya zaku dakarun na libya su fice daga kasar ta chadi a wajensa babbar dama ce da babu kamarta na ya cika burinsa bayan tafiyar sojin na libya daga chadi Hussein habire ya sake ɗaukar makamai a wannan shekara ta 1981 yana da cikakken tsarin soja cikin watanni shida ya kame kusan ɗaukacin manyan biranen ƙasar ta Chadi yawancinsu ba tare da an yi faɗa ba daga wannan lokaci gwamnati da kwankwariya da kunuwa da yake jagoranta na cikin babban hatsari na barazanar 'yan tawayen Hussein habire cikin ɗaukaka ne ya shiga babban birnin ƙasar Injamena a watan Yuni na 1982 yayin da guguni wadai ya fice daga kasar zuwa kamaru inda ya samu mafakar siyasa a kasar algeria sannan libya burin hisan labarai na zama shugaban kasar chadi ya cika sai dai wannan murna tasa ta kankanin lokaci ce shekara ɗaya bayan ya kama madafan iko sai kasar libya ta fara sabar takalma ga ikonsa saboda dama ba ta buƙatar sa a matsayin shugaban kasar chadi gwamnatin rikon kwalya da gukuni ke jagoranta ta samu tallafin makamai daga kasar ta libya da sake shirin karɓar mulki daga nan suka sake shirya wani tawaye daga arewacin kasar sai dai shugaba hisan habre baya kallon 'yan tawayen a wannan sabon zagon kasa da ake son yi masa sai dai yana zargin libya Halin da ake ciki ya yi kama da wasan kwaikwayo, ko Gukuni ne, ko ma dai ba shi ba ne. Shaka babu akwai wasu 'yan ƙasar Chadi da ke bayan wannan mamaya, amma ai ƙarara yake sojan ƙasar Libya ne ke cikin ƙasarmu a yanzu. Cette nouvelle ingérence, immixtion de la Libye dans le conflit. Wannan mamaya ko kutsan da kasar Libya cikin kasar Chad ta yi ya tilastawa Faransa shiga wannan yaƙi ta hanyar jerin sunayen hare-hare da ta sa wannan yaki daga Manta, Silur da kuma Epervier. Lamarin da ya kai raba kasar Chad gida biyu abinda sam hisan habare bai amince da shi ba amma mai arewacin ƙasarmu don haka ba za mu taɓa amincewa da wannan ba dole ƙasarmu ta zama tamkar yadda muka same ta yadda turawan mulkin mallakan da suka ba mu 'yanci suka sha shata iyakokinta. Yayin da wasu masharhanta ke cewa Habre ya yi aiki da tsarin federaliya kan wannan batu, ƙememe ya ce ba zai yiwu ba a cikin ƙasarsa. Uh, Ban tsammanin tsarin federaliya zai iya magance wasu matsalolin al'umma a cikin tarihin duniya, ba wai ga ƙananan ƙasashe irin namu ba, har ma da manya ko in ce tsoffin ƙasashe. Ɗaukar tsarin federaliya a gare mu yanzu dai tamkar mun zaɓi batun raba ƙasar chad ne. Muna adawa da wannan tsari kuma ba za ka samu wanda ke son yin amfani da shi ba, don haka babu wanda zai yi magana da yawunmu kan makomar ƙasarmu. Domin hana raba ƙasar Hisan Habre ya fara yi wa Faransa matsi da kuma nema a taimaka masa da makamai da sauran kayan yaƙi don ƙwato sauran yankunan ƙasar da Libya ta mamaye. a nata bangare kuwa faransa ta da cewa ba za ta iya wuce wani matsayi da ta kira layi na sha biyar ba da ke tsakanin kudanci da arewacin kasar amma hisana bare kwato garin fayar larjo da ke zama mahaifarsa na da matukar mahimmanci sosai yayin da ɗaya hannu kasar girka na ta kai goro ta kai mari don ganin faransa ta shirya da kasar libya lamarin da ya kara sa shakku ga habare na cewa muddin suka shirya da kasar libya faransa na iya juya masa baya Effectivement, il y a une divergence. que les Libyens sont partis. Et nous, nous ne comprenons pas cette affirmation. Paris na ce mana dakarun Libya sun bar yankinmu na Tibesti. Alhali kuwa suna nan daram, don haka mun kasa gane wannan rashin gaskiya da ake faɗa mana. Hujja ɗaya muke da ita da ke tabbatar da cewa sojojin Libya na nan jibgi har yanzu. Libya ta rena hankalin duniya ne kawai. sun fito sun ce sun janye daga arewacin chadi amma kowa ya san cewa ƙarya suke yi. Les États-Unis se montrent Ƙasar Amurka na ɗari-ɗari a game da sanarwar da shugaba Kaddafi ya bayar na cewa dakarunsa sun bar yankin a wuzu na ƙasar Chadi. Kakakin gwamnatin Amurka John Yak ya sanar cewa har yanzu akwai dubban sojojin Libya a ƙasar Chadi musamman a kudancin yankin a wuzu kamar yadda hotunan da tauraron leƙen asirin ƙasar Amurka ya nunar. Duk dai da waɗannan shaidu, shugaba Kaddafi ba kamar sauran shugabannin nahiyar Afirka yake ba, yana iya kulle yarjejeniya da Faransa domin samun gafara don ya ci gaba da yan abin da yake so a yankin matukar sojan Faransa sun jaye, domin har yanzu manufofinsa na mamaye sam ba su canza ba. Tabbas Gaddafi ne ke haddasa yaƙi a ƙasashen Afirka da dama, shi yasa gwamnatin Reagan ba ta da niyyar yi masa sassauci ko ba shi damar cimma burinsa. Ko shakka babu, Faransa na kawar da ido akan taka dokokin cikin ƙasa da ƙasa da Kaddafi ke yi shi ya sama Amurka tilasta wa Faransa sa ƙarfinta na soja domin dakatar da gusowar da dakarunsa ke yi a kudancin ƙasar Chadi watanni goma sha shida da suka gabata. Cette position américaine est une opportunité pour le président chadien. Il qui doute de l'engagement de Wannan matsi na Amurka game da shugaba Kaddafi wata dama ce ga shugaba Hissan bari na juyawa zuwa ga Amurka. Ganin Faransa na bashi makamai ne kadan kadan Lura da mahimmancin da ke ga Kaddafi a idon Faransa. Da rana tsaka ne Habre ya kai ziyara a Amurka inda ya sami kyakkyawan tarbe daga magabatan kasar. Washington qui a déjà fourni un total de 35 millions de dollars. Amurka da ta baiwa Chadi dala miliyan 35 shekaru biyu a baya a matsayin tallafi ta fannin tattalin arziki da aikin soja kuma kasar ta yi alkawarin taimakawa Chadi ko a wannan karon da karin wasu kudade dala miliyan 21 a shekara mai zuwa. Habre ya ce za a iya raba ganimar yaƙi tsakanin Chadi, Amurka da Faransa lokacin da dakarun Libya suka janye daga arewacin kasar kuma sojojin Amurka na son samun samun wasu makaman yaƙi na rasha da sojojin na libya suka bari cikin sahara don yin bincike a kansu wannan dai wani sirrin soja ne da bai kamata mu ci gaba da bayyana muku shi ba in ji karamin sakataren tsaron amurka william test yanzu dai habarin ya samu yardar amurkawa kuma wannan ganawa ba ita ce ta farko ba sun taimaka masa yayin da yake gwagwarmayar kwatar mulki wannan ziyara ta sa amurka ta yi nasara saboda ya samo ɗimbin makamai yayin da sojan sama na faransa suka sauka a filin jiragen saman injamena a watan agusta na 1983 don taimaka masa. Zuwan sojan saman Faransa a Injamena ko kaɗan bai razana mutanen nan biyu ba da ke son ganin bayan gwamnatin Hussein Habre wato ɗan tawaye Gukuni Wudai da shugaban Libya Kanal Gaddafi. Muna sanar da kucewa a yau ɗin nan bayan awanni shida na barin wuta don gukuni wudai sun kame garin fayalarjo dakarun hussein habre sun samu nasarar tserewa ba tare da sun rasa mayaka ba sosai sai dai ba su samu damar harba makamai masu linzami da kasar amurka ta basu ba a wannan fage na daga avec cette première défaite cette débâcle dans son fief dans sa ville natale a wannan rashin nasara ga dakarun hisan habre tamkar alar ce ta fada masa aka domin wannan gari na larju shine mahaifarsa kuma ya lura cewa amurkawa ba da zuciya daya suke kama masa a wannan yaki ba daga nan ne ya sake komawa don ci gaba da matsin lamba ga faransa wadda dama ke son a tattauna batun zaman lafiya tsakanin shugaba habrai da madugun 'yan tawaye gukuni wadai la position constante du gouvernement tchadien c'est toujours de favoriser la concorde entre les fils du Tchad. Dama gwamnatin Chadi na son tattauna batun zaman lafiya da duk 'ya'yan ƙasa. Tuni na gana da sauran 'yan adawa kan wannan manufa. ya kamata Gokuni ya zo tattaunawar Libreville, amma bai zo ba. Ko Gokuni ko ma sauran 'yan adawa shirye muke, mu tattauna keke da keke da su, ko a nan Jamaina, ko a wani wuri na daban, amma inda so ne a haɗu a nan Jamaina. Dukkan 'yan ƙasa sun zaƙu a yi wannan tattaunawa don samun zaman lafiya mai ɗorewa. rencontre aura du mal à se faire dans l'immédiat. Wannan ganawa da Habre ke fata da madugun 'yan tawaye Gukuni ba za ta yiwu cikin kankanin lokaci ba. Hissan Habre na mai ra'ayin cewa Gukuni na yakar ƙasarsu ne saboda Libya. Waɗannan abokan gaba cewa da Gukuni da Habre ba su ƙara baiwa abokan ƙawancensu da ma sauran masu adawa da su mamaki ba. Habare ya agazawa gukuni lokacin da Libya ta tsare shi. Irin wannan hali a wasu lokuta na sanya mutane babban nazari a kan ainihin abin da suke so sai ku tarbe mu a lokaci na gaba don jin ci gaban shirin a madadin olivier raul dalfin misho da kuma alain foka sai mako na gaba idan allah ya kai mu a huta lafiya